Zulum ya ƙaddamar da buɗe babban hanyar Mongono zuwa Baga bayan rufe ta da aka yi na shekaru biyu. Zulum wanda a tun farko ya samu jawabin cewa babu 'yan ta'addan Boko Haram a garin Baga. Bayan wannan harin ne ya koma ga rundunar sojin yake tambayan su yadda aka hari tawagarsa. Runduna suna kusa a mil hudu fiye da shekara ɗaya. Akwai zagon ƙasa a al'amarin. Matsalar ba daga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba ne ko janar Burtai. Matsalar daga tsari ne akwai buƙatar a sake dubawa. Muna da 'yan gudun hijira kusan dubu tamanin a Mongono. Ba za su ci gaba da dogaro da ƙungiyoyin taimakon kai da kai wurin samun abinci ba. Dole ne mu samar musu da yadda za a yi su koma gidajensu kuma su ci gaba da kasuwanci da noma. Bayan sallah za mu koma kukawa, za mu bai wa rundunar sojin lokaci, amma idan ba su kwato ba gaba, za mu saka mafarauta da ‘yan sa kai su kwato mana baga. Ba za mu ci gaba da zama haka ba, makomar jama'armu a hannunmu take. A yayin martani game da harin, Sagir Musa, kakakin rundunar sojin ya ce, har yanzu babu wani gamsasshen al'amari kuma ana ƙoƙarin duba yankin. Ana bincike a kan aukuwar lamarin da ya kawo harin. Ya ƙara da cewa, abun takaicin wurin keɓaɓɓe ne inda abun ya faru, kuma tun bayan dawowar zaman lafiya hakan bata sake faruwa ba. Rundunar sojin Najeriya